tun bayan wata sanarwa da hukumar da ke kula da yanayi a jihar Kaduna suka fitar musamman akan wasu daga cikin ƙananan hukumomi da ana iya samun ambaliyar ruwa hakan ya sa wasu daga cikin al'umma sun yi kira akan waɗanda gidajensu ke kusa da waɗannan wurare da ake yin hasashen suna iya samun ambaliya akan cewa su yi wa Allah su ƙaurace ma waɗannan gidaje domin gudun asarar dukiya da kuma asarar rayuka ga yadda muka zanta da wayannan al'umma Sunana Alhaji Abdulsalam Kabir abin da za mu ce ma wanda suke zama da gidan gidan su yana kusa da wuraren da ruwa yake wucewa su yi hakuri inda da wajen neighbors su da za su yi su koma su koma dan ba mu so mu ji labarin ambaliyar ruwa ya doke wannan shekara insha Allah ba mu fatan haka amma duk wanda ya san gidansa yana kusa da ruwa da Allah ya kokari ya koma ya fita daga gidan ya je inda dai za a samu sauki gaskiya wannan abubuwan ya yawa wannan shekara especially a nan yankin namu wanda na sani nan ta da ba ana ruwa sai ka ga mutum ya fito da bolan da ya tara a gida sai ya fito da shi ya watsa shi a cikin kwata a kwatan kuma a koba gidan wani zai je bi sai ka gan kwatan nan shi ya zubar da sharansa ya je shiga gidan nebo dinsa kaga wannan kuma bai dace ba duk wanda ya tara sharansa a yi kokari a dinga ke inda ake zuba bola ci da allah su yi haƙuri su ƙara mana iya ƙarfin ƙoƙarin su akan inda ake zuba bola ana zuwa ana kwashewa na mai unguwa abubakar game da wannan matsala ta ambaliyar ruwa allah ya sani tsawon lokaci ana iyakacin iyawa mutanen da suke zuwa farko suna yin gini a bakin rafi wanda yake ya saba mu ka'ida don aka yi demarcation to sukan je su haɗa kai da hukumomi su ba da kuɗi su gini a irin wannan wurare sannan sai matsala ta biyu zuba shara juji da ake a cikin magudanun ruwa yakan taimaka ruwa ya to hanya ta toshe idan ruwa ya zo ba inda zai wuce mafi yawancin aksari nan ba mu da wurin zuba shara sai magudanun ruwa nan ake zuba shara akwai son zuciya na su al'ummar mu akwai kuma son zuciya na su mahukunta waɗanda suke ba da dama don ba su wani abu su ba da allocation a irin wayannan filaye mutane suna yin gini wannan hakki ne na hukuma su tsaya tsayuwa ta daka domin hakki ne su kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma mu kuma hakki ne mu tunatar mu wayarwa da al'umma abin da ya kamata su yi na kira ga hukuma da abin da ya shafa hakki ne su tsaya su kula da rayuka da dukiyoyin al'umma idan an yi gini ya wuce demarcation hakki ne a ce mutum ya tashi ko kai ya yi ya kaurace mai irin wannan wasu na ganin cewa akwai wasu daga cikin masu anguwannin da ake haɗa baki da su suna ba da filaye a jikin wannan ruwan jikin wannan kada dai me za ka faɗa game da wannan zargi da wasu ke yi eh hakika kan hakan yakan faru tabbas amma mu a nan yankinmu ba mu da irin wayannan wurare da haɗin kira ga al'umma su dina bin son zuciyoyinsu domin neman sauki wanda zai kai su ga halaka sunana sani ikara da wannan mutane ya kamata su kiyaye su kuma bin maganar da masana suka gaya musu saboda wanda suke gaya musu cewa za a yi ambaliyan nan ilimi ne suka karanta kuma allah ne ya hore musu wannan ilimi to ya kamata su tattara kayayyakin su su wuraren da ake waɗannan ambaliya wuraren da aka ayyana musu cewa ruwa zai zo ya same su saboda duk abin da za a yi za a yi shi ne idan da rai idan kuma babu rai kaga an samu matsala kenan to su kiyaye su bi dokokin gwamnati kuma su yi abin da ya kamata su nemi guraren da za su koma tun yanzu kafin wannan ambaliyar ta zo ta cin musu maganar gine-gine da mutane suke yi akan hanyar ruwa da kuma toshe magudanan ruwa da toshe layuka wannan shine babban matsalar da yake faruwa ya kamata mutane su ji tsoron Allah ko da gwamnati bata ce ka yi abin da ya kamata ba kai ya kamata ka yi kar ka cutar da al'umma kar ka cutar da makocinka irin matsalolin da yake faruwa kenan mutane duk kowanne son zuciya ya musu yawa kuma an bar mutane karazibi kowa yana yin abin da ya ga dama to ya kamata ita kanta gwamnati duk irin wuraren da aka san cewa hanyoyin ruwa ne ya kamata gwamnati ta sa jami'ai su zo su duba su fidda wa'annan gudanin ruwa ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji da ya bigari ya waye